Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 41 da kuma 60. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na BY Africa ke mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol sai kuma Alfa Radio kuma si a Ghana. Kuna iya kama mutane hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka sauta adireshin mana na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Safina su Sodangi da sauran abokan aiki muka sake kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku yi cewa biyo bayan harin da wasu 'yan bindiga suka kai garin taɓanne a jihar Sokoto har yanzu ana ci gaba da samo gawarwaki. An gudanar da jana'izar gawarwakin da aka sami ɗebowa ne daga dazuzzuka da kuma zagayen garin na taɓanne wanda wasu 'yan bindiga suka kai hari a ranar litinin da ta gabata aka kuma binne su duka a garin gandi koya masana dokokin tsarin mulki a najeriya ke kallon dokar da shugaban najeriya wato ya amince da ita ta kwace kadarorin waɗanda ake tuhuma da satar kuɗin ƙasa ina kallanta da cewa wato akwai ɗan burbushin wani kamar fargajaji a cikinta ko siyasa-siyasa Haka kuma kan wannan batu ne ma za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yaya kuke kallon cece-kucen da ke faruwa tsakanin fara shugaban ƙasa da majalisar wakilai kan sabuwar dokar kwace kadarorin waɗanda ake tuhuma da satar kuɗin ƙasa. Lambar da za ku kira ita ce b biyu biyar shida biyar biyar. Amma kafin nan ga da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaba Donald Trump ya ce ya samu tabbacin shugabannin kasashen Turai akan cewa za su ƙara kudaden da suke kashewa wajen samar da tsaro. Bayan shugaban na Amurka ya share kwanaki yana kukan cewa duk kasashen sun bar ɗawainiyar kashe kudaden akan Amurka kawai. Trump ya ce yanzu kasashen turan wanda a ya ce kashi biyu cikin ɗari na kasafin su kawai suke bayarwa a matsayin tarbace ga harkar tsaron yanzu za su ƙara zuwa kashi hudu cikin ɗari kafin shekarar 2024 haka kuma trump ya yi barazanar cewa zai fitar da amurka daga rundunar tsaron ta turai wato nato idan ba a yi wa amurka adalci ba wajen ɗaukar nauyinta inda ya ce amurka ce ke samar da tsakanin kashi 70 zuwa kashi 90 cikin ɗari na kudaden gudanar da ita a halin yanzu kuma ana kwanaki kalilan kafin su biyun su haɗu a wani taron kolin da aka shirya shugaban amurka donald trump ya ce shugaban rasha vladimir putin ba abokinsa ba ne kuma ba abokin adawarsa ba ne a lokacin ganawarsa da manema labarai yau a wajen taron nato da ake a brussels trump ya ce putin ba makina ba ne abokina ne a'a ba wani dogon sani na yi mishi ba amma 'yan lokutan da muka haɗu mun mutunta juna sosai sai dai duk da haka trump ya bayyana putin da cewa shi mutum ne haziki mai kuzari wanda watakila wata rana zai iya zama abokina A ranar Litinin mai zuwa ne aka shirya za a yi taron koli tsakanin shugabannin na Amurka da Rasha a Helsinki, inda Trump ya alkawarin cewa zai tado maganar yarjejeniyar rage miyagun makamai da yadda Rasha ke sabawa yarjejeniyar da aka kulla kan batun rundunar sojan nukiliya da kuma katsa London din da ake zargin Rasha da yi a cikin zaben shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2016. Wani babban hafsan sojan Isra'ila ya ce har haren da jiragen saman ƙasarsa suke kaiwa a Siriya sun takura yunkurin da Iran ke yi na samun mazauni a ƙasar, amma kuma ita ma Isra'ila an gurkunta ta. Har dole yanzu ita ma tana neman agaji kafin ta iya cimma burinta na ganin bayan Iran da Siriya ɗin. Wannan bayanin da kwamanda na Isra'ila Major General Michael Edelstein ya bayar jiya a wajen wata tattaunawa da wata cibiyar Yahudawa ta shirya a nan Washington ya ba da ƙarin haske da ba a saba samu ba akan dabarun Isra'ila akan Siriya. Haka kuma da yake amsa tambayar da sashen iraniyanci na gidan rediyon voa ya masa general edelstein ya ce matakin kai hare-hare da isra'ila ke dauka a can siriya da lebanon da sauran kasashe na samar da nasara Labarin kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga Washington DC. Wani hamshakin ɗan kasuwa na Amurka da ya kafa kamfanin Masar Pizza mai suna Papa John ya yi murabus daga mukaminsa na zama shugaban kamfanin bayan da wata kafar labarai ta yi tonon sililin cewa ya taɓa furta wata kalmar ɓatanci mai wulaƙanta baƙaƙen fatar Amurka. Mujallar Forbes ce ta buga labarin a jiya Laraba cewa John Scantner ya yi amfani da wannan kalmar ne a lokacin da ake gudanar da wani kwas ɗin horaswa akan yadda ma'aikatan kamfanin za su rika mu'amala da jama'ar jinsuna daban-daban da ke cuɗanya da kamfanin. A lokacin wannan tattaunawar ce Scantner ya yi amfani da kalmar da ke farawa da harafin na wacce aka ɗauka a matsayin taɓatanci akan jinsin baƙaƙen fata. bayan saukar shi daga mukamin sanadin faɗar wannan kalmar ya sa jarin kamfanin ya faɗi warwars a kasuwar zuba jaruka jim kaɗan bayan da aka bada labarin tuni dai scott ne ya nemi ahuwa akan abin da ya kira sakarcin da ya aikata inda ya ce bai kamata ya amfani da irin wannan kalmar mai iya ɓata ran wasu ba karar da wasu lauyoyi suka shigar ta tilasta dakatar da shirin da aka yi nazartar da hukuncin kisa akan wani mai laifi jiya a jihar nevada da ke nan amurka wanda aka so a kashe shi ta hanyar amfani da wani magani da ake sakawa a cikin allura. A jiya laraba da dare ne ya kamata a kashe wannan mutum mai suna Scott Dozier bayan da aka same shi da laifin kisan kai. amma kuma sai wani alkali ya bada umarnin kada a kashe shi din bayan da lauyoyin kamfanin alvagen da ya kirkiro maganin suka shigar da karar da ke nuna cewa ba su amince a yi amfani da magungunan su wajen aiwatar da irin waɗannan hukunce-hukuncen kisa ba haka kuma kamfanin ya zargi hukumomin na jihar nevada da cewa hanyoyin haram suka bi suka samo shi maganin mai suna midazolam da aka so a yi amfani da shi wajen hallaka mutumin. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka anan nan Washington DC. to madalla biyo bayan harin da wasu 'yan bindiga suka kai garin taɓanni a ƙaramar hukumar raba da ke jihar sokoto har yanzu ana ci gaba da samun gawarwaki ga murtala faruk sanyi da ƙarin bayani kimanin gawarwaki talatin ne aka yi wa jana'iza da yammacin jiya laraba a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal an gudanar da jana'izar gawarwakin da aka sami ɗebowa ne daga dazuzzuka da kuma zagayen garin na taɓanni wanda wasu 'yan bindiga suka kai hari a ranar litinin da ta gabata aka kuma binne su duka a garin gandi to sai dai rahotanni sun ce a yau ma an ci gaba da samu gawarwaki har shida zuwa garin na gande yayin da ake hasashen cewa da akwai wasu gawarwaki a cikin gidaje a garin na taɓanni wanda yanzu haka yake wayan ba kowa gwamnan jihar zamfara abdulaziz yare abubakar ya jagoranci wasu gwamnonin apc biyar inda suka kai ziyarar jaji a sokoto da suka hada da gwamnonin jihohin katsina da naija da jigawa da adamawa da borno bayan kwashe tsawon sa'o'i biyu suna ganawa a sirrance gwamnan na zamfara ya ce sun tattauna ne akan yadda za a samo bakin zaren warware wannan matsala ta kai hare-hare da kashe-kashen jama'a wacce ke addabar jihohin nasu to mun zo wurin tanzan kuma abin da ya faru a sokoto kuma mun yi ta'aziyya ga ainihin gwamnati da kuma 'yan uwa waɗanda suka rasa rayuka da kuma dukiyoyi mun sani cewa ga al'ada ku ta 'yan jarida za ku yi hasashe ko akwai wani abin da muka tattauna shine dukkan munan jihohin nan guda hudu ko biyar muna fama da irin wannan matsalolin so a matsayin mu na shugabanni mun tantauna akan sha'anin tsaro da tattalin arziki na hanyar da za mu zamna a matsayin mu na gwamnoni da kuma ainihin ita gwamnatin tarayya ganin cewa wani tsari ne za mu fito don kada a ɗauke mu a yi mana bazata wannan sha'anin musamman ni dare da rana muna fama da irin waɗannan matsalolin su matsaloli ne waɗanda ya kamata mu gabanni mu zamuna mu zurhin tunani a ciki daga ina wannan abin yake hitowa kuma da ina ne za a yi a samu magani wanda za mu haɗa kai gwamnatin tarayya ganin cewa an cimma wannan makasudi in Allah yarda. To sai dai duk da yake kawo yanzu ba wani rahoton kai jami'an tsaro ko kuma sojoji na musamman a yankin da lamarin ya auku. gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal ya ce an ɗauki matakan magance matsalar duk da yake bai bayyana matakan ba eh, matakin da gwamnatin jihar sokoto ɗauka da jami'an tsaro shine mun ƙara ɗaukar matakan tsaro an ƙara jami'an tsaro kuma muna ƙara ba jama'a hakuri jawo hankali suka cewa su koma wurare su insha Allahu za a tabbatar da cewa komai ya tafi daidai rahotanni dai yana nuni da cewa ko baya ga garin na taɓanni kusan dukkan jama'ar ƙauyukan da ke sa sun yi ƙaura daga gidajensu saboda fargabar dawowar 'yan bindigar lamarin da ya sa adadin 'yan gudun hijira ya ninka zuwa dubbai mafi akasari mata da ƙananan yara da suke fakewa a makarantun boko murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Nigeria. Gargaɗe mai gina ra, mai mugunta. Gargaɗe mai gina ra. To a gaida martala. Jiya Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da wani kuduri da ke neman shugaba Muhammadu Buhari ya dakatar da aniyar aiwatar da dokan na mai lamba shida ta kwace kadarorin waɗanda ake tuhuma da halatta kuɗin haram zuwa lokacin da za a kammala shari'u a kotu. Yanzu haka dai masana dokokin shari'a a Najeriya sun fara faɗin albarkacin bakinsu. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. a makon jiya ne dai shugaba muhammadu buhari ya sanya hannu a kan wannan doka a wani mataki na karfafa aniyar gwamnatinsa ta fafutukar kawar da ayyukan rashawa a najeriya to sai dai a jiya laraba 'yan majalisar wakilan kasar sun zartar da wani kuduri da ke zargin shugaban da yunkurin shiga hurumin ayyukan da kundin tsarin mulki ya shata wa majalisar dokoki a don haka tilas ne a dakatar da aiwatar da dokar kazalika majalisar dattawa ta yi muhawara akan wannan batu inda ta bayyana lamarin a matsayin wani kutse da bangaren zattarwa ke kokarin yi wa sashin majalisar dokoki a don haka ne majalisar dattawan ta umarci attorney general kuma ministan shari'a na najeriya abubakar malami ya bayyana a gabanta game da wannan batu dr Nasiru adamu aliyu malami ne a tsangayar nazarin aikin lauya ta jami'ar bayar kano a matsayina na lauya kuma malami mai koda aikin lauya ina kallanta da cewa wato akwai ɗan burbushin wani kamar fargajaji a cikinta ko siyasa-siyasa dalili shine na ɗaya dai kwace um, dukiya da ake zargin ta ce na ɗaya akwai dokoki kala-kala kamar kaga icpc act wato uh, dokar hukumar na mai zama kanta ta bincike cin hanci da rashawa icpc kaga ta yi ba da sashi-sashi da da za a kwace a rike sa'annan efcc act kansa ita na nan ita ma kuma ta ba da dama na wannan sa'annan don za ka ji da yawan aka ce ta ba da dama su tafi kotu su ce a rike wannan har sai ya bayyana a zahiri wane shine mai ta ko wane shine mai ta to wannan shine saboda haka abin da ke gani eh, kamar watakila wato ko wani misali kurari ne suke so su yi amma ni a gani na dama fa da akwai dokokin nan bibiya ne kurun ba sa yi kuma in ba a bibiya doka ba za ta yi wani aiki ba haka ita ma executive order din ba za ta yi aiki sai dai ya amfani ta a cikin wasu bururuka ni a ra'ayin a fahimta ta kenan shi kuwa sanata el-jibril doguwa wanda ya wakilci shiyar kano ta kudu a majalisar dattawan najeriya a shekarar 1999 zuwa 2003 cewa yake kullum majalisa da ita bangaren zartawa kamata yi kowa isin ina ne hurumunsa hurumin nan a cikin doka gashi nan karara kowa an rubuta an baki da fari cewa ga irin aikin wani ga irin aikin wani so ba mu san dalilin da yasa a takaice za a dinga samun shishigi wannan bangare idan ga kuma wannan ina faruwa ne daga bangaren zartawa majalisa ce take da izini ko kuma aka bata hurumin yin doka su kuma an ba su hurumin aiwatar da dokar da aka yi idan kuma rigima ta kace mai tsakanin bangaren zartawan da majalisa to kamata ita kuma bangaren shari'a ta shigo domin ta daidaita yanzu haka dai majalisar dattawan ta najeriya ta ƙudiri aniyar gudanar da garan bawul ga dukkanin dokoki ko kuma wata oda mai nasaba da irin wannan da nufin tabbatar da cewa ba sa cin karo da sassan kundin tsarin mulkin najeriya ko kuma wasu dokoki da majalisar dokokin ƙasa ta aiwatar majalisu sun yi daidai su duba su gani idan akwai irin waɗannan oda da aka dinga bada a kowane irin lokaci ne na gwamnatocin baya to a kira su a duba ana amfani da su daidai idan ba a amfani da su daidai idan za a mai da su doka ne su mai da su doka idan ba za a mai da su doka ba ne to a jawo hankalin bangaren zartarwa cewar waɗannan abubuwan da ake kokari a yi ba daidai ba ne mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. yaya kuke kallon wannan cece kucen da ke faruwa tsakanin fada shugaban kasa da majalisar wakilai kan sabuwar dokar kwace kadarorin waɗanda ake tuhuma da satar kuɗin kasa ko kuɗin gwamnati lambar mai ita ce b sifili biyu biyar kada a manta a fara sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin kafin nan a shakata da wannan wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma sannan wani bada silifas duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da ɗaki nasa ya yi gado ya ƙare ya yi matarar ya sanya kuma ya yi katifa nasa. ga rediyo ga canja ga ku kafet fa a ɗaki hadda kujeri na sa sanan wani ba shi da ke so a ga Allah na ƙauna ku. Allah na ƙaunanku shi dai mai fa kuɗin can wani aiki ya yi ma Allah ya ji daɗi ya ba shi abinsa, gai ku da ba ka da ahu, wani aibu ka yi wa Allah ya ji zahi ya naka abinsa, shi fa Allah sarki iko duk Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kiranmu na farko wane ne kuma daga ina ake kira? Mustapha daga yamma. daga mai kake kira malam mustapha to malam muna eh, sauraron ka ya za ka ce ya kake kallon wannan batu da yawa baka dai lafiya muna kallon wannan abun dangane da yadda su yan bangaren yan majalisa suke sun taɗe shugaban ƙasa da hana shi abubuwan da ya kamata ya aiwatar wa yan ƙasa wanda za dokokin da yake yi za su amfani 'yan ƙasa ne su kuma ba sa son abin eh, ba sa son ci gaba a wurin talakawa ne eh, shi ne to malam mustapha mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je kaduna wane ne akan layi Hello, assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam wa ke magana. Shafilu la shugumal barka da al'asariya. Yawa baka dai. sunana murtala ana kiran ku da garin rigasa a kaduna tarayyar najeriya to malam murtala muna sauraron ka to a man shafilu kaga ya kamata ai a ce su wakilan na majalisa babba da karama a ce ai sun magoyi wannan tsari tunda duk a lokacin kamfen din suna ta mana cewa za su goyi bayan mai girma shugaban kasa mm. musamman babban kudurin shi na farko zai yi aiki da cin hanci da rashawa to ashe kaga ko me za a kawo in dai wannan da gaske suke ya kamata ai ma ba sai ma sun ja kowa ya ji ba ma su ci ato samina wa ɗana sun ji sun yi imani da haka hmm. to kaga ya nuna cewa kenan akwai dan wani abu wanda ba su a yi ko kuma daga ciki dai ba muna zargin su duka bane muna musu kyakkyawan zato hmm. amma daga ciki kenan akwai wanda suna ga suna da alaka da irin wannan abu dokan da kila akan za ta aiki shi sa suke ja da abu amma muna gaya musu fa cewa muna kallon su kuma idan zaɓe ya zo nan ne za mu tantance mai so a yi doka a yaƙi cin hanci da rasha da wanda bai so kaga sai dawo gida ya ci gaba da zama da mu talaka wanda yake son ya yi sai mu ƙara tura shi wannan majalisa da fatan za ku tashi lafiya. to mun gode malam martala bari mu je maiduguri wani ne akan layi daga maiduguri. maiduguri malam muhammad daga maiduguri. malam muhammad muna sauraron ka me za ka ce game da wannan maudu'i mu na yau. wannan abin da ke ne daidai abinda da ya daidai ne. daidai ne mm. saboda doka dama ya kasar shi mutum bai san ana ganin sa ba sai an dungule shi saboda haka wani dungulen sa aka yi saboda mu talaka ma nan muna jiran su muna jiran su da to malam Ahmad mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je birnin tarayya Abuja wani ne aka layi daga Abuja Amin wa alaikum salam ya sunan malamin sunana Jibril. To man Jibril muna sauraron ka. Ya kake kallon wannan abu da ke faruwa? e to wannan abu dai gaskiya mu dai muna roƙon Allah Allah sa samu hanyar ci gaba mai amfani. Saboda gaskiya wannan wakilan namu ba sa tausayin mutanen Najeriya a ra'ayina. A to baka ganin eh, aiki suke yi wa aikin da suke 'yan Najeriya suka zaɓe su kuma 'yan Najeriya suke wa aiki ya zaka ce kuma ba sa tausayin 'yan Najeriya. ai kullum abu ɗaya ake kai kullum idan an ka kudiri rushewa ake yawa amma tun da mu muka zaɓe sa ya kamata aka zo da kudiri wanda zai amfani a sa hannu a yi wanda ba zai amfani ba a kore shi. to man jibrin mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je kano wane ne aminu alaikum salam wani ne da kano. kana magana da Muhammadu Ayatollah Kashako ta kai lokal gaman Kano State Nigeria. Muhammadu Ayatollah muna sauraron ka me zaka ce game da wannan batu da muke tattaunawa a yau? Eh, ra'ayina shine kamar maganar da wannan mai sauka ya sauka. Mm. Yan majalisun nan namu in ka kasa su kashi ɗari. Mm. Kai casa'in da tara ba sa ƙaunar talaka. Ba sa to me yasa talaka ya zaɓe su ba sa ƙaunar talaka? Abin da bai shafe su ba. duk abin da suka san ba za su karu a ciki ba ba sa kauna a ce gwamnatin kariya ta aiwatar abin da sa suke tsoron wannan doka mafi yawancin su barayi ne shine suke tsoron za a karbe dukiyar su ba wai dan Allah suke so kan wannan to da ka faɗa haka baka san yan Najeriya bane suka zabe su ba yan Najeriya su suka zabe suka kai su wannan domin su musu aiki mu muka zabe su amma wallahi yawancin su ba sa tausayin mu ka kula duk yakin da ka ji yan majalisu suna kumfan baki a kai wallahi in ka kasa goma wallahi kai bakwai duk interest su ne ba na talaka bane na rantsi da Allah saboda muna nan tsakaninmu da su Allah zai mana sakamako kuma wannan duk masu kumfan bakin za su yi waye za su yi waye Allah zai mana maganin su akwai ranar zaɓe. To malam mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka muna da kira akan layi daga ina ake kira kuma ya suna malamin. Daga jihar Niger Ibrahim yake hula garin mai gode a Kimba. To malam Ibrahim muna sauraron ka me zaka ce kan wannan batu namu? to gaskiya ne wannan batu ku da wannan maudu da kuka kawo mana yau wannan mai magana nan ra'ayi na ɗaya. gaba masu yawancin su masu laifi ne don saboda ainihin gaba ɗaya dukiyar najeriya karfi da yaji sun jawo mana talauci wanda yake dan dole dan dole dole ma ya kasance to mala ibrahim to mala ibrahim mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka to jama'a layukanmu yanzu haka a buɗe suke za ku iya kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku yanzu haka mun samu kira daga ina ne kuma ya suna malamin mai magana bala ibrahim daga gashuwa mutumin sokoto na mazaunin gashuwa to malam bala ibrahim daga gashuwa muna sauraron ka yawa don kullum ina kira kullum ina kira ban samu an ka ɗauka wani yanzu ban yi tanadin wasu bayanuka da zan faɗa ba to babu damuwa saboda yau muna magana ne akan wata doka da shugaban najeriya muhammadu buhari ya sa wa hannu ta kwace kadarorin waɗanda ake tuhuma da satar kuɗin gwamnati. kana tare da malam to da alama da wayanka ta katse to da kuma daga wayanka maka karshen daga wayoyin mu a yau sai kuma gobe idan Allah kin za mu buɗe layin ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe biyar saura minti shida yanzu kuma sai wasanni a takaice. Kasar Kuroshiya ta kafa sabon tarihi na samun kaiwa a wasan ƙarshe ta gasar ƙwallon kafar cin kofin duniya karon farko bayan da a daren jiya ta doke kasar Ingila da ci biyu da ɗaya a wasan kusa da ta ƙarshe ta gasar ta bana da ake fafatawa a ƙasar Rasha. Wannan ne karo na biyar da ƙasar take halartar gasar cin kofin duniya. ita kuwa kasar ingila wannan ne karo na hudu da ake doke ta daga cikin wasannin kusa da na karshe biyar da ta taba kaiwa a tarihi za ta kara da kasar belgium a wasan fitar da na uku na gasar a jibi asabar yayin da ita ko croatia za ta fafata da kasar faransa a wasan karshe ta gasar a ranar lahadi a wani labarin kuma hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta dorawa hukumar kwallon kasar ingila biyan tara ta fam dubu hamsin sakamakon sanya wani safan kafa da aka haramta a gasar ta cin kofin duniya 'yan wasan kasar ta ingila dele ali da eric dia da kuma rahim sterling sun saka wani safa da hukumar ta fifa bata amince da a sanya ba a saman halattaccen safansu na kafa duk kuwa da gargadin da hukumar ta yi akan haka hukumar ta fifa ta ce an ci tarar ne saboda sabawa dokokin tallace-tallacen kafafen yada labarai da kuma dokokin kayayyakin hukumar Ƙungiyar ƙwallon kafar Chelsea ta Ingila ta shirya tsaf domin sallamar mai horar da 'yan wasanta Antonio Conte bayan kwashe tsawon shekaru biyu a kungiyar kungiyar dai ta ki yin bayani akan matsayarta akan kocin dan shekaru 48 da haihuwa wanda ya lashe mata kofin gasar firimiya a shekararsa ta farko a kungiyar to sai dai 'yan wasan kungiyar sun wallafa sakonnin godiya ga kocin a shafukan sadarwa na intanet inda suke yi masa ban kwana da kuma fatan alkhairi ana sa ran mai gurbin sa da tsohon kocin napoli maurizio sarri a wata sabuwa kuma shahararren dan wasan kasar portugal cristiano ronaldo na dab da yin gwajin lafiya a ƙungiyar Juventus ta kasar Italiya a ranar Litinin kafin daga baya a bayyana shi a matsayin sabon dan wasan da ta shefano daga ƙungiyar Real Madrid ta kasar Spain akan kuɗi fan miliyan 105. Ronaldo ya kwashe tsawon shekaru tara a Madrid inda ya koma daga Manchester United ta Ingila ya kuma sami zura mata kwallaye 451 a cikin wasanni 438. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ƙasar Rasha na ci gaba da tauye hakkin 'yan jarida da gidajen watsa labarai. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nawat ta ce amurka ta la'anci matakan da rasha ta ɗauka na takurawa ayyukan kafofin yatsa labarai na radio free europe da radio liberty wato rfe ko rl da muryar amurka a ƙarƙashin dokokin rasha a kan gidajen watsa labaran ƙasashen ƙetare gidajen rediyon rfe da rl da voa su kaɗai ne gidajen watsa labaran da aka saka wa ƙarƙashin wannan doka wadda ta ƙarfafa daɗaɗɗiyar manufar ƙuntatawar harkokin watsa labarai a ƙasar ta rasha bugu da ƙari a ranar uku ga watan yuli majalisar dokokin ƙasar ta ƙara ɗaukar wani mataki da ya yarda da dokar da ke sauya masu ba da izini ba da lasisin kafofin watsa labarai daga hukumomi zuwa hannun wasu jama'a a matsayin gidajen watsa labaran ƙasashen itali da ma'aikatansu da suka watsa labaran wannan ƙuduri a cewar Miss nawat zai ba gwamnatin ƙasar rasha wata dama ta cimma manufarta akan 'yan jarida da masu rubuce-rubuce a shafukan zumunta akan ayyukan da suke yi. John Lanson shugaban hukumar sarrafa kafofin watsa labarai na gwamnatin Amurka ta BBG ya bayyana damuwa akan wannan hari akan gidajen rediyon RFE ko RL da VOA. Wannan sabon dokar a cewar lansin wani harin siyasa ne akan muhimman gidajen watsa labaran Amurka da kuma wani yunkuri na gurɓata sahihancin labaran da suke watsawa masu sauraro a Rasha a kowace rana. Bugu da ƙari ya ce wannan dokar za ta sa a kyamaci 'yan jarida a banza da kuma sa su cikin hatsari. ƙasar amurka tana kira ga gwamnatin rasha da ta yi abin da ya dace a ƙarƙashin yarjejeniyar helsinki da kuma sharuɗɗan da ke kanta da ƙa'idojin kare haƙƙin jama'a da na siyasa suka ɗora mata don sauke nauyin da ya rataya a kanta na baiwa jama'a 'yancinsu na bayyana ra'ayi a ƙasar rasha abin da rasha take akan gidajen rediyon rfe ko rl da voa abin damuwa ne kuma ba za a lamunta da shi ba a cewar mr lansin wanda ya kara da cewa wannan ba zai sa mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen faɗakar da mutane a rasha da ma duka sauran duniya don goyon bayan 'yancin kai da demokradiyya. wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau wanda kuma ya kama ga shirinmu na ƙarshe yanzu ga safinatu da takardattun labaran duniya. Shugaban Donald Trump ya ce ya samu tabbacin shugabannin kasashen turai akan cewa za su ƙara kudaden da suke kashewa wajen samar da tsaro bayan shugaban na Amurka ya share kwanaki yana kukan cewa duk kasashen sun bar ɗawainiyar kashe kudade akan Amurka kawai. A halin yanzu kuma ana kwanaki kalilan kafin su biyan su haɗu a wani taron kolin da aka shirya shugaban amurka donald trump ya ce shugaban rasha vladimir putin ba abokinsa bane kuma ba abokin adawarsa bane. To ma'adalla masu raro da wannan maka karshen shirin namu ne yau baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Safinatu Sodangi da ya na gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Suleiman Nisar Fili Hashin Gumal ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.